assalamu alaikum tawal huda muna gaida shugaban kasa muna gaida yan majalisa kuma muna roƙon abin da ke ciki a yanzu da saura kaɗan faɗa yakin nan kada a yakin kada a yakin kada a yakin don bai da amfani sai juta sai kashe mutane da yawa ko bai da wani amfani lalle muna roƙon kada ku yarda shugaban kasar najeriya tinubu da majalisar najeriya karku yadda ai wannan yaƙi muna kama kafar karku yadda salamu alaikum salamu alaikum ta walhuda ya musalla da sinan mai magana ɗahir usman bauchi daga afirka daga bauchi lallai ku je ne maganar yaƙin nan kada a yi shi shugaban ƙasar najeriya tinubu shugaban ecowas da majalisar najeriya duk da kar yadda ai wannan yaƙi ba da amfani sai ta kashe mutane kawai Allah ya kiyaye salamu alaikum